za mu fara da ba da aikin jalabi a wannan shekara kamar yadda muka saba wato jalabin shekara kenan wanda idan ka samu ka haɗa shi son samu ka haɗa shi a watan januwari ɗin nan kafin ya fita ko zuwa february kai ƙoƙari ka haɗa shi kafin ya fita domin ayyukan da za mu da ɗin da ɗan dama wanda suka shafi ayyukan shekara e ayyukan shekara eh saboda haka gashi nan wannan zan ba da shi wanda na shekara ne jalabin samun kuɗi na shekara wanda in ka yi shi da izinin Allah a wannan shekaran sai ka ga alkhairai suna ta shigowa suna ta shigowa suna ta shigowa daga kowane ɓangare ko ina insha Allah tabaraka ta'ala ah, alhamdulillah <coughs> wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma tawfiqi illa billah bayan haka in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda muka saba mukan ba da jalabi na shekara to bana ma za mu ƙara maimaita shi insha Allah wannan jalabin ne ana karanta ayan cikin suratul Shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-malu wal banuna zinatul hayatid duniya, wal baqiyatus salihatu <clears throat> khairun inda rabbika thawaban wa khairu namala mm. za ka karanta ta kafa dubu goma sha biyu to amma idan kana so ka ƙara mata idan kana so ka ƙara mata ƙarfi shine to sai ka karanta sai ka sa a rubuta maka ita kafa dubu sha biyu idan aka rubuta ma ita kafa dubu goma sha biyu sai ka wanke sai ka sha idan ka shanye tas to sai ka ɗau carbi ka fara wuridin almalu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kada ka gaza yin wannan aiki a wannan shekara kada ka gaza yin koda ɗaya ne in ta gagara ko rubutun ne ka samu ka yi in karantawan ya gagara in kuma a rubutun ya gagara to kada ka gaza karantawa idan ka yi wannan Dan kam ka haɗa duka biyun to abin da za a gani ɗin to ya fi yanda ake tsammani insha Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> waɗannan ayyuka <clears throat> ayyuka ne da suke taimakawa mutum a shekara zai ta ganin alhairai sai ma ya dinga mamakin wannan alhairi <clears throat> wani abin ya yi aka ya samu wannan ya aka ya samu wannan to duka yana daga cikin sirri da falala da alhairi na alƙur'ani mai girma lamarin alƙur'ani da sirrin alƙur'ani ya fi gaban haka <clears throat> muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon aiwatar da wannan aiki Allah kuma ya sa mana ijaba a ciki Allah ya haɗa mu da alkhairan wannan shekara Allah kuma ya ije mana sharori mashru'at duk da muka sassaka project wanda muke so mu cin musu a wannan shekarar ubangiji ya mana lamuni mu cin musu mu ƙara cimma wasu ma wanda ba mu sanya su a cikin tunanin mu ba ci wato project na samun nasarori kenan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ma'assalam